ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun labarai masu nishaɗantarwa faɗakarwa gami da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rama mai jin ƙai. Alheri kashi na ashirin da ɗaya. A matuƙar razana ta ɗago suka yi ido huɗu da alhajin, kana ta wulƙila idanun taɓarin da Saifuddin yake. farin ciki ne mamaki ne bakin ciki ne ko ma kowa suka ɗebe ta oho Allah masani Alhaji bai bata damar yin magana ba ya ci gaba da koro mata bayanin duk abubuwan da suka faru Rikaya dai ba baki ya mata maris Hajiya ta sabai zancen da cewa mun daɗe muna jiran zuwan wannan ranar Rikayya ranar da kike cikin hankalinki da nutsuwarki dan ki ma kanki zaɓi babu mai tursasa ki kin amince ko baki amince ba a rurare wannan auren ba ta da zaɓi banda ta ɗaga kai saboda kallon margaretar da ya rikita ta kuma ya turke ta da shi kamar ba sai fiddin ɗin da ta sani ba maganganun da ke yawo a kwanyar kan rikayya a wannan lokacin su ne wani rikayya ce mai aure auren ma na saifuddin da zuciya ta daɗe tana harbawa cikin kowane daƙiƙa da sansa da ƙaunarsa da gangan jiki ta daɗe tana bege baki da zuciya ke kwaɗayi shin ita ɗin wace irin mai sa'a ce sai hawaye ta cire kai a hankali suka dibi juna ya limshe idanun nan masu kaɗa mata 'ya'yan hanji ya rausa da kai ya murmusa ba ta san da ita ma ta maida masa martanin murmushin ba to amma wulakancin da ya mata a baya fa wallahi sai ta rama wulakancin da duk ya mata ta so ma kokarin tsaye da hawayen da ke ambaliya amma ko da wasa sun ki tsayawa na farin ciki ne na mamaki ne ko na menene oho ita ta bar kanta sani alhaji da hajiya suka haɗa baki suka ci gaba da lallashi ta nan ta can har da suka tabbatar ta daina kukan sannan suka kyale ta ta nemi izinin komawa cikin gida alhaji ya ce ta je amma ta nutsu ta yi tunani daga nan har kwanaki bakwai abinda ta yanke ta zo ta gaya musu tana yi ko ba ta yi babu mai matsa mata a ranta ta ce sun riga sun ɗaura auren yaya za ta yi har ta faɗa ɗakinta ba ta san haƙiƙanin a inda hankalinta yake ba tana yi ɗin ko ba ta yin oho don haka sai ta ɗauko jaka ta hau shirya kaya al'ada ta nan yaji idan waje mata zafi shi ma saifuddin din bai gigin binta ba dan ya san duk wani shiri da ke tsakanin su yanzu ya wargaje washe gari karfe goma na safe ko kalacin gidan bata waiwaya ba hajiya da alhaji na bisa kilishin tsakiyar falon suna karyawa sai ganin ta suka yi ta turo jakan nan ta tarji kake ƙi gaba ɗayansu suka zuba mata idanu har ta iso gare su ta risina ta ce ni zan je gida hajiya sai an kwana biyu cikin murmushi hajiya ta ce Gida? Wane gidan? Gidan mu man. Ta faɗa tana kau da kai da tsuke baki. Hajiya ta yi murmushin jin daɗin ana son ɗanta tun daga har ana musu yanga. Rikayya cewa take a ranta. In ɗaurin auren na adalci ne a bari ta warke mana. Sai da bakin alƙalin ya riga bushe sannan za a ce wai an ba ta zaɓi. To idan mata ce ba ta yin me hakan zai sa ko ya hana. To Hajiya ta tabbatar duk fushi ne ya koyi rikayya. Ta kaɗa kai ta ce to a dawo lafiya masu gida a gaida mutanen gidan. ta ci gaba da tsugunnan ba ta miƙe ba don ko ba ta da kosisin kwabo hajiya ta gano ta tsan, ta ce a ranta to mu zuba ko ufan ba ta ƙara ce mata ba sai alhajin ne ya sanya hannu a cikin aljihunsa ya ɗebo kuɗin da bai san adadinsa ba ya bata ta sa hannu biyu ta amsa ta yi godiya ya san ba za ta hau jirgi ba wato jirgin sama sai dai jirgin ƙasa sun rasa dalilin riƙayya na sanyin tafiya cikin tiren sai ka ce wata renon ƙasar ingila to ita a ra'ayinta kenan har cikin tasha direban alhaji ya kai ta ta yi sa'a samun sit ɗin sun kusan cika don haka bata daɗe sosai ba suka ɗau hanya da suka sauka kuma babanta ta kira shi da kanshi ya ya ɗauke ta zuwa gida mama amina na kicin tana yankan kuɓewa rikai ta rangaɗa sallama cikin rangaɗaɗɗiyar muryarta ta ɗago suka haɗa idanu suka yi ma juna murmushin ƙauna ta wuce ɗaki ta ajiye jakunkunan hannunta nan ta tarar da munaya tana barci dan yanzu ɗakin ya zama nata ita kaɗai 'yan ƙananan ƙannanta suna ta wasan sa tsakar gidan babu wanda ya kula ta dan da ita ba na mazauniyar gidan ba ce shi yasa babu wata shakuwa su hafiza shigo mata da fruit a leda ya ce in ji dadi tana shiga ɗakin ruwa ta watsa ta yi fresh up gajiyarta da ƙugunta da ya sha zama Motsin ta ya tada munaya kar ki so ki ga murna tana ta buɗe kwali ta ciro indomi wai za ta je ta dafa mata ta ce thanks yar gaban goshina ta sauya a tamfar da ke jikinta da doguwar riga beach kwalo kira bahrain ta zo ta kama ma mama girkin dare da take haɗawa suna yi suna hirarrakin yan uwansu na gombe da rikai ta ce ta daɗe bata je ta ziyarce su ba sai kuma magana auren maimuna diyar asi ta fare da za a yi a sati mai zuwa rikai ta ce lalle kam na zo a daidai tun dare suke shiri domin tafiya bikin yar uwarsu a gombe haka duk kayan biki ta bangaren mama amina da za ta kai ma yar uwarta ta gudunmawa shi ma duk sun kammala shi a cikin jakunkuna fargaba riƙayya ɗaya da ƙyar in hajiya ba za ta zo ba Allah ya gani a yanzu kau ba ta marmarin ganin ko ɗayansu har wani ɓangare na shaidanin zuciyarta tana gaya mata ma sun fi son salima a kanta ta yadda yake ita yar masu akwai ce shi ne suke damun shi da ya mai da ita ita dan an ga ubanta lebaran gwamnati ne shi yasa ake son haɗa ta da kishiya da ta ƙi jini kenan tun tana mitsitsiyarta kishiyar ma irin mai marasa imani me za ta ce da alhaji da hajiya yanzu sai godiya amma ta rufe babin su a shafin masoyanta waya kotun a lagos din ta kashe ta kada ma su dame ta da kirayin kirayi to sai me ta fito wanka a washe gari ta bata lokaci wajen karkace ɗaurin shadda deep orange da ake ma ɗinkin babbar riga senegalese da adon bakin zare har a jikin zanin kuwa ta yi kyau matuƙa kamar ita ce amaryar tana ɗaura agogon swatch baƙi a hannunta na hagu ta sawo kai za ta fito daga ɗakin don cimma su a mota sai suka yi karo garam da goshin junansu ko da yake shi ɗin yaron ƙwaba ne ta yi hanzarin ja da baya yayin da ƙanshin max ya doki hancinta da dai a ce ta san suwa ne ne max da spencer da ta je ta ba su labarin yayan nata ko kamfanin sun ba shi award kan cinikin da yake musu da kuma yadda zan ɗinsu na komi ya karɓe sa ta yi saurin ja da baya ta raɓe a jikin ƙiran ƙofa ta ba shi hanya tana mai cewa excuse me please ya kwaikwayi yan muryar tata wadda ba ta da maraba da ta munaya yar shekaru goma shi ma ya ce excuse granted kallanta yake da murmushi wani irin murmushi da ya kaɗa mata 'ya'yan hanji domin yana ƙunshe ne da tarin ma'anoni da dama in har ma ba idan ta ne ya kuskuren gani ba sai ta ce bai taɓa mata irin wannan murmushin ba ta yi bayan lo za ta faɗi ya sa dogayen hannayensa ya tarbo ta ya rungume ta tsamtsam bakin shi ya kai ga lallosan lips ɗin da ya sha brown lipstick cikin wani irin fashionable kisin da ba ta taɓa tsinta kanta a ciki ba ba ta san sanda ta kankame shi ba cikin yanayin fita hayyaci ƙarya take ta ce za ta iya fushi da saifuddin shi ne mijin da take son aure take kuma guje mawa da gangan ina ruwanta da tsohuwar matarsa ko yanayin su ta baya tunda mai juya al'amura ya yi musun juyin wainan masa a lokacin da ya so ko da shike laifukan nasa shi da iyayensa gareta yawa gare shi sai da suka sassaita numfashinsu sannan suka dubi tsakiya idan junansu idanun kowannensu ya canza launi kafin wata matsananciyar kunya mashahuriya ta zo ta yi mata lallabi ya mai da ita ya rungume sosai a ƙirjin da take wa mafarki kwana da kwanaki wata da watanni shekara da shekaru ashe akwai ranar da Allah zai mata wannan alfarmar ba ta da bakin magana hatta ɗaurin kanta da ya zame shi ne ya ɗaura mata duk da bai kyan ɗaurin da ta yi da farko ba ta yi kyau sosai ko masu kai bakin gado suka zauna suna ƙara nutsuwa ya ce ba ta iya ta ɗago kai ta dube shi ba bai damu da lalle sai ta dube shi ba dan ya san ba za ta iya ba sai dai su kwana a hakan kunyata da sauran karaya na daga cikin manyan abubuwan da suke ƙara mishi ƙaunarta ya kama hannuwanta duka biyu ya riƙe yana murmushi ya ce ko gaisuwa babu a nan ne ta ɗago ta dube shi a sanyaye ran taƙal ta san koma dai da salimar saifuddin yana santa kuma koma yaya ne tana da gurbi mafi girma a zuciyarsa idan fata bakinsa bata faɗa ba actions ɗinsa da reactions ɗinsa sun nuna ƙwaya idanunsa sun faɗa gangar jikinsa da aikin kowace gaba ta jikinsa sun faɗa ita kaɗai ta san yakin da take da zuciyarta a tsayin kwanakin nan da ta yi ba tare da shi ba ta ja numfashi ta fesar a hankali Shi ne kika taho babu salama ƙayya am sorry ta furta mai cikin kunnuwansa a hankali bai zaci kalmar daga bakinta ba a irin rabuwar da suka yi da yadda ya santa da zafin kai musamman da yake su suka yi mata laifi wani irin sanyi ya tsirga a zuciyarsa ya bi ta da wani irin sabon al'amari wanda kwakwalwata da gangar jikinta ba za su iya jurewa ba wanda umarni ne da ya taso tun daga ƙarƙashin zuciyarsa duk ya tumɓuke mata kwalliyar tata shi da kansa ya tunanin this is not the right place don haka ya miƙar da ita tsaye riƙe yake da hannunta domin ta ta zama raƙuma ruhinta zuciyarta tunaninta da gangar jikinta duka tare da akalansu suna hannunsa ya ɗauki mayafin da ta aje a gefen gadon ya rufa mata a ka riƙai har mamakin kanta take ina tsiwar tata ina fashin nata ta nemi su ta rasa ta rasa dalilin da ya sa duk fulanin ɗin da ta yi a kan saifuddin gangan jikinta ki ruguza shi sun munaya sun yi zaman mota har sun gaje kafin amarya da angon su fito ya iso mota ya zira kai sai ta mama amina ya ce mama ya to ni kuma ya za ku yi da ni bayan baƙon kwana ne cikin matsananciyar kunya ta ce amma kana ganin za ku yi mana adalci in kuka hana ta zuwa bikinta wane ne diya asi guda sai in ce sub johnny allah ya kiyaye hajiya ma za ta zo amma nake jin sai wajen jibi don ta ce wannan biki kawai za ta halatta sannan ga saƙon asin in ji hajiya ya miƙa mata cek na kuɗi naira dubu ɗari biyar daga hajiya omema ta amsa ta godiya ta kuma aran bakin asi ta sake mata godiya ya ƙara jan riƙa ya gefe yana jaddada mata lallai ta buɗe mishi waya ya ƙare da cewa and take care of yourself right ki kula min da kanki a ranar ya juya lagos bai kwana ba sun iso gombe lafiya gidan asi duka ya kaure da murnar zuwa rikayya al'adun bikin garin gombe yana matuƙar birge rikayya musamman abin nan da suke kira buɗan kai ranar buɗe kai da daddare ta kama hannun mu na ya zuwa wani shagon waya da ke bayan gidan asi tana son sayan wani layin waya ne tana magana da mai shagon wasu mutum biyu su ma suka zo juya wannan da za ta yi suka ido hudu da aliyu dukku ya ce wace wannan nake gani kamar riƙayya ta yi murmushi ta ce aliyu ko ashe kana duniyar gaba ɗaya ya gigice ya ce riƙayya ke ce haka kika ƙara kyau tun yaushe kika warke ba a sanar da ni ba bayan na ce da zarar kin warke a sanar da ni again ta sake murmushi ta ce aliyu kenan da yadda ya so ta tsaya su magana taƙi don ita mugun haushi yake bata ta kama hannun ya suka bar wajen washe gari ana gobe za su bar gombe bayan sun dawo daga kai amarya aka turo wani yaro wai ana sallama da rikayya asi ta ce ya je ya ce da wanda ya turo shi rikayya an yi mata aure ko kallon yaron ba ta yi ba ya sake dawowa wai dan allah dan annabi ta zo sako za a bata wajen mijin nata ta san ko wane ne dan bayo ya fara zuwa zance gidan ba ta sha lullubi ta tadda shi a zaure ya sha wanka ya sha shadda da turare aliyu ne ina ce an gaya maka na yi aure aliyu ya yi ajiyar zuciya don Allah don san ma'aikin riƙaya ki saurare ni in saurare ka in ji me ya ce mai sulhu ina tabbatar miki ni ne mai ƙaunar ki riƙaya wallahi auren tausayi ya yi da ke don kar gidanku ya tozarta amma ni ɗin nan ni ne mai ƙaunar ki da kin ƙi da kin so a your first love wata kalma daga cikin zancensa ta doki zuciyarta ta ce to na gode amma dai ka sani tunda dai an ɗaura auren nan kuma ya ɗauru sai wanda aka ɗauran ya saki dai ko in haka ne to dan Allah ka sarara mani kada ka sake zuwa inda nake haka suka rabu baran baran yana faɗin in dai akan wannan ɗan uwan naki ne zaki fito ko a bazawara ne ki same ni dan yafi karfin ki wallahi auren sha'awa ya da ke ranta a matuƙar ɓace ta dawo ciki ta samu kanta da kulle waya kada sai fiddin ɗin ma ya kira ta kalaman aliyu sun taɓa ta akwai ɗan abubuwan dubawa a ciki ko da ba na gaskiya ba ne wasu zafafan hawaye suka feso mata hajiya ta zo kuma a ranar ta koma riƙaye ta yi duk iyayenta ta ɓoye mahajiyar ta ganta ba to ita mahajiyar ta matsa da san ganin nata ba don ta san da gangan take ɓuya kwanan su biyar kenan da dawowa daga bikin maimuna diyar asi tana kicin tana yi madadi haɗin salad mama na ɗaki kwance sai lukman da ke ta wasan motoci a tsakar gida su manaya duk sun tafi makarantar islamiyya wannan muryar da ko mutuwa ta ta dawo ba za ta ɓace mata ba ta tsinkaya cikin kunnuwanta da salama hoskili ta kuwa shaƙa ta tam ta ƙara ɗaure fuska da ta tuno da gurin da aliyu ya yi mata har kicin ɗin ya bi ta ya jingina da ƙirin ƙofar sanye yake da wata jiƙaƙƙiyar baƙar shaddawa gambar sai walƙiya yake tana mamakin dalilin da ya sa in zai zo jalingo yake yin babbar shiga a lagos ba za ka taɓa ganin shi da wasu kaya ba in ba suit ba shi bai yadda ba lallai gidan surukai ya zo ko ina ruwan dadi da wasu surkuntaka oho ta yi tsaki saboda haushin da maganganun aliyu ya bata bai karasa shigowa kicin ɗin ba ya jingina da bango yana hararta da manyan fararen idanunsa saboda ya ɗauki lokaci bai mata magana ba ita ma bayan kallon farko da ta yi masa ta ɗauke kanta ba ta ƙara kallon inda yake ba ta ci gaba da aikin ta ya ce kin kyauta a tsiwace ta ce da na yi me ban sani ba to ni ma ban sani ba ban san abin da na yi ba kuma kam gaskiya ni ba na son mutum ya cika ni da bimbini ya fusgota da ƙarfi yana fadda numfashi a fusace ce wa mai bimbinin wa yake miki bimbinin ni mijinki ne ba saurayinki ba you have to keep your words on me can't say i miss you rack tunda ni kam ina da mata ke ce abin a tausayawa saboda tsaba takaicin kalamansa sai ta balle mishi da kuka da sauri ya sake ta ya ce ƙarya ce ban iya ba kuma baki isa in miki ƙarya ba yes ina da mata kuma har mun haihu am i lying duk abin da kike jin zaki ki auren mace sama da ɗaya ba haramun bane sai in auro in dawo da ita muddin kika ci gaba da min wannan halayyar da kika tsaro da ita a yau sai na dawo da ita din ki duk abin da zaki don ba tsoron ki nake ji ba kin guje ni duk hakan bai ishe ki ba na biyo ki na lallashe ki na ki miki alfarmar ki je biki mai rabu rabuwa arziki da alƙawarin zaki buɗe waya ki kin kama kin kashe min waya na kasa jurewa na taso na taho saboda ke tun daga lagos ko huta ban yi ba babu tarbar komai sai ta wulakanci da bakan magana rikayya rikayya ne miki ni da ko magana bata sake haɗa mu ba ko a waya daɗin abin ba da ke kaɗai na dogara ba ya fi cewarsa ya batta da dunkulallen takaici ya nufi ɗakin mama aiko ta ƙara fusata a ƙarshe don ya mata ba zata bata taɓa zaton ya iya faɗa haka ba a ɗakin mama yake mata bayanin ya zo ɗaukar ƙaya ne idan sun yi izini saboda makaranta ya zo ya tafi da ita mama amina ta galla mai harara ta ce to ni ina ruwa na da zaka zo ka sani a gaba kana neman izini na ku daina sani a ta shi yasa ai tare na hajiya saboda kuna kula ta da shirmanta wayar ƙaya ce za ta yi hajiya yar ɓoye har muka je gombe muka dawo bata bari hajiya ta ganta ba mama ta kofa ta ci gaba da cewa daga yau duk wani al'amari idan na riƙaye ne ku daina sani a ciki kan iwa yar banza ɗan banzan duka wallahi duk rashin kunya da take maka yanzu ina jin ta ina ganin ta sanda ta jefa waya a ƙarƙashin gado duk dan kada ka kira ta kai kuma da yake ka zama sahurami sha sha sha kake wani binta kamar jela tana cilla ka kamar ƙwallo dariya ya sosai maman munaya Allah ya ballalashe ta ba wuta na buɗe mata nema ato ka biye mata dai ta kashe maka gida ta rugaza maka iyali dan na fahimce ta sare dawowa Salima take wannan ta isa ta raba mata da mijinta ya ce mama Rukayya ma na da ‘yar gaskiyarta. Ba kishi ba ne, tsoro ne, kuma Salima abin tsoro ce da gaske. Tsoro? Tsoro mana mama, kar mata abin da ya fi na baya, don yanzu da a ce abin ya zo da ƙarar kwana, ai da mun rasa balle mu hantare ta. Mama ta yi tsaki. Mutuwa? Mutuwa kan ta faro? Da ta mutum kwananta ne ya ƙare. Ka gani har ‘yan biyu na haifa sun mace kuma na haƙura, balle wannan kadafiriyar yarinyar. Shi dai kawai murmushi yake yana roƙa Rukayya gafara duk abin da suke cewa Rukayya na jin su ta yi bakam a haka dadi ya cin musu yana lale da ɗan shi tare suka ci abincin dare yana gaya mishi magana su sanya baki Rukayya ta bi shi dan ya lura da ita fishi take da kowa a Lagos dadi ya ce tunda dai kwana ɗaya ne ka haƙura da kwanan otal ka zo nan ɗakin Hafis ka kwana Hafis ya je ya ƙara gyara ɗakin duk da ya ce a gyaran yake ya ce kai Hafis ba sai ka koma cikin gida ba fa mu kwana taron ma ya ce a ah, haba yin labai wane ne ya murmushi ya ce ni kuma na rantse ɗaki ɗaya za mu kwana ko in bar maka ɗakin ka in tafi otal da sauri hafiz ya ce allah wuce zuciyarka ya sefi dini shi kenan zan kwana to ya magana karatu tunda an ƙare sakandare lafiya hafiz ya ce na nemi admission a makarantar koyarwar da tukin jirgin sama da ke ukraine amma babu sport daga kowane bangare dan dadi ya fi son yi karatun a nan sannan it cost too much saifuddin ya mai da duban shi ga dadin ya ce ladi dan allah ka ba hafiz ma dadin ya ce idan ka ɗaure mishi gindi to ku je ku karanta amma ba zan biya miliyoyin kuɗi ba ko ina da su balle ba ni da su don makaranta makaranta ce nan ma a Zariya ina ce ana koyar da tukin jirgin ya ce amma dadi ai ba za a haɗa ba ni na ɗauki nauyin komai ya ce to allah ya taimaka ya shi albarka ya ƙara zumunci saifuddin ya amsa da amin murna wajen hafiz har ba a magana ya garzaya cikin gida yana shara musu rikayya ta ji daɗi haranta amma bata ce komai ba a ɗakin sai cimma rikayya tana haɗa karanta a ɓace matuƙa kaɗan ya rage ta kuka saboda faɗan da maman ta yi mata mai gigitarwa rikayya ta tsani faɗa da haka idan ta bar gidan sai sun neme ta da kansu wai da me suke so ta ji ne kusa da ita ya zauna a hankali ya kara bayan shi a nata kafafun shi zagaye cikin hannuwansa wata irin ni'ima ta sauka a zuciyarta da tasa duka amma don ƙarfin hali bata fasa abin da take yi ba ya kai hannu ya juyo da ta suka yi fesin juna idanuwanta sun yi jawar tabbacin ta sha kuka ya ce me ya zafi haka riƙayya kawai don za mu tafi ba kya tausaya mai riƙayya na kasa zama waje ɗaya don yin ayyukan da ke gabana sai zirga-zirga nake Da daga kudu zuwa arewa duk saboda ke duk abin da kike na da shi ba haka ba ne to haka hajiya inda kin san yadda take yi wajen siyo miki martaba da baki mata abin da kika yi mata ba babu yadda za a yi a ce ta fi son salima fiye da ke ko me take yi for your own goodness ne zancen salima ya riga ya wuce saboda salima da aurenta ƙarya suke mijin da ta aura bai sake ta ba ya kuma kira alhaji da bakinsa ya gaya masa kin san kuma babu yadda za a yi in auri matar wani ko da a ce ina so balle kuwa bana so sunan salima a gare ni da rayuwa ta baki ɗaya fast tense be gone sai fadin ya jawo ta ya kankame ta gaba ɗaya kamar zai tsaga jikinsa ya sanya ta jikinsa na tsima numfashinsa da ke fita da sauri-sauri yana dukan wuyanta a wani bangaren kuma matsanancin kamshin jikinta na daddaɗan turaren elizabeth arden yake shaƙa jikinta ya so sanyi ta ce to jika ne sai mai maganar ya yi saurin cika ta uhm, ina saurari. laifin mai nai a nan kan ba ta da amsa in haka ne kenan laifin na hajiya ne da alhaji bai dace a lanƙaya min ba sai ta yi murmushi ta ce ya aida fiddin ya ce she is more than fine me yasa baka zo min da ita ba ya ce saboda ba ni da nonon da zan bata da sake murmushi a rayuwarta ba ta taɓa tsammanin haka saifuddin ɗin yake ba very simple sometimes funny most times romantic a sabili da fasarar da shaidar da ta yi mishi can baya na wani mutum da ya fi kowa a duniya girman kai ba wani nan rawar ta kawai ake min amma ai na ji an ce malara kawai take sha ya ce hakan ne gaskiya to ban kyauta ba kuma man cewa ne ke ma kina da nonon bata dariya ta yi Ba bata sake cewa open ba hira mai daɗi da ƙara fahimtar juna suka ci gaba da yi sai da suka ji motsin dadi yana rufe ƙofar gida suka haƙura washe gari jirgin karfe goma na safe sai fiddin da rikayi suka bi suka koma lagos to wace waina kuma za a toya yanzu ku biyo mai yan uwa zuwa cikin kashi na ashirin da biyu watakila ma shine kashi na ƙarshe don jin yadda wannan labari zai ci gaba da kayawa mun gode